Dan adam da kuɗi. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole tare da ni Abdullahi Isa. Tsakanin dan adam wa gani. Shirin da ke zo muku kai tsaye daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. A cikin wannan shirin za mu duba halin da 'yan Najeriya suka samu kansu dangane da matakin da gwamnatin kasar ta dau na hana shigowa da kayayyaki da maci maka da suka hada da irin su shinkafa. Sai a biyo mu. tsakanin Da soma shirin zamu mu leƙawa kan iyaka musamman bakin boda kanin jamhuriyar Benin da Najeriya yankin da yanzu haka masu gudanar da hada-hada ta shinkafa zuwa Najeriya suka samu kansu a cikin wani hali. Alhaji Umaru Muhammad sarkin Owode yankin da aka fi bi domin shigowa da shinkafa zuwa Najeriya yana mai cewa. Gaskiya bayanin maganar shinkafa mu hankalin ma a tashe yake tunda da shinkafa ma naira dubu shida da ɗari biyar dubu shida da ɗari uku ga ta yanzu babu ma ita sam sam sam. yanzu za ka san shinkafa ka je kasuwar nan tamu yau ci kasuwa ga ta nan ka shiga abin za su yi maka naira dubu goma sha uku dubu goma sha biyar shinkafar haka yanzu matsala ce sosai fiye da yana baka fito mu hankalin ya tashi ba mu mara sama ma inda zamu sa gaban mu to yanzu haka di shinkafar ta yi wuya a kasuwannin Najeriya kuma Alhaji umaru Muhammad ya bayyana mana matsalolin da wannan matsala ta haifar a yankunan nasu a rufe boda sam shinkafar yanzu ba ta fitowa yara yaran da suke masu okada muna da yara masu ɗauko shinkafa daga can su shigo nan wani in ma kana so ma an suka za ɗauko su kama ka biya su kuɗin aikin su kwaya ɗaya kwaya biyu fa akan mashin amma wala bayan za ka yanzu ka fito da kwaya ɗaya biyu ta zama gwal. Shirin da yana zo muku ne daga sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa shirin kasuwa a kai maki dole. Alhaji Umaru Muhammad ya buƙaci hukumomin ƙasar na ganin sun sake duba wannan al'amari. Hato ba da an ce wai ana mata duti ba? ba duti aka ce aramta ba me ya hana dutin da ake yi da ake yin dutin a shigo a yau duti a shigo da ita muna ba ga motoci ana musu duti muna gani ba ka zo ka sai motan ka je a maka duti ka biya duti ka biya gwamnati hakinta babu wani zancen bayan bage a nan a tsaya a karbi dutin a kawo abin kowa ya samu kowa ya samu to amma ana cewa yanzu haka najeriya na da karfi ko in ce manoman najeriya musamman ma bangaren shinkafa za su iya noma ta kuma ta wadatar su ya kuke ganin wannan koke kai wannan magana wasa ne wasa ne ina wasa ne wanda bai yawon najeriya ya ga najeriya ba ne shi ne zai ce wa su mutanen arewa kadai za su iya mana noma shinkafa da za mu ci a najeriya guda nawa za su noma gona nawa za su noma dole sai da taimakon wani gari zai zauna wannan magana zancen karya ne wannan a dai wajen kuma yi ta taki zuwa ofishin hukumar yaƙi da fasa kwabri shiyar ogun inda muka ji ta bakin ag controller multafu wg kuma ga abin da ya shaida mana a cikin turanci da yoruba akwai zarge-zarge da ake yi na cewa jami'an suna tursasa wa mutane ya wannan labari yake ba gaskiya ba ne sai dai su ne suke jima mutane ma rauni kuma muna ɗauki mataki da kamar haƙƙin mu kashe mutum to kan wannan ɗin ne mutanen da suke tafiya da magunguna a su da akan cewa ba abin da zai same su kamar dai a yanzu mun kakkama waɗansu da suka jima ofis namu rauni har ma an kai su to muna gaya musu cewa daga yau mu mu ɗauki akan cewa da za mu bar su suna ci gaba da jima mu da ba za mu ɗauki mataki duk wanda muka kama za mu kai su court court da yi taking decision ko maza a rufe su a rufe su daga yau za mu fara kenan. A ƙarshe kuma Alhaji Umar Muhammad ya kuma bayyana mana halin da suka tsinci kansu a yanzu haka. Ayo ga baraji da kaɗai mu yanzu a nan garin namu ma yanzu kullum sai mu kama barawo saboda rashin aikin yi. Ga yara mazata 'yan auka da an kwace mashinan suna hannun kwastam. an kwace wanda an buge an kwace wanda to ya dawo me zai yi bana sata nawa zan kama nan gurin ma kwano ke na kama na ba yan sanda cewa wannan yaron sata yi kuma aikin yake aikin da yake da shinkafa yake dan manaji da shi da matarsa da uwarsa yanzu ba mashin din babu aikin ya zai wai sata ba ai dole ya sata in kana nan wallu in kan nan in kai in an jima kaɗan nan ka za ga in iska sun zo nan waje na ana ta haya haya me suke su dan abin na samun dan babba su saboda mai saboda kasi sata a halin muke yanzu yanzu a halin yanzu nan mu ne muke jawo kai muna tattara kofofi shiga tsakani kwana kwanan nan kaji rigimar da aka yi da kwastar da su da abin nan nan nan nan agilatar nan ko sojoji suka shiga tsakani akan rigimar nan me ka rigimar saboda ba su samu hanya abin da aka yi talaka in ya sha wahala fa in ya matsa kai bango fa <laughs> komowa zai yi aiko kuwa da shi to bari mu cira zuwa jamhuriyar benin musamman a birnin kwatano domin jin halin da ake ciki dangane da hana shigowa da shinkafa zuwa najeriya Alhaji Garba Rabiu ɗaya daga cikin mutanen da ke sufuri na shigowa da ita shinkafa a Najeriya yana mai cewa. To lallai Abdullahi Isa ka zo daidai lokacin da tambayoyinka sun zo daidai lokacin da a gaskiya da mu masu aikin sufuri da 'yan kasuwa masu shigowa da shinkafa nan kasar kuma 'yan Najeriya suna zuwa saya da 'yan Najeriya da 'yan Nijar duk gaba ɗaya ana cikin wani hali saboda Nijar da Najeriya da Benin yadda ka san ana cewa 'yan magana ke cewa an da abin da ya taba hanci ido ruwa yake to lallai inda shugaban kasar najeriya mai daraja muhammadu, buhari ya ɗau wannan matakin cewa shinkafa ba zai kuma shiga najeriya ba tun daga wannan lokacin alhaji abubuwa suka samu ci baya sosai a cikin yanayin kasuwa nan kana ganin manyan motoci da yake sana'ar mu kenan da mu ya daga nan mu kai Nijar mu ɗau daga nan mu shiga Najeriya da shi kusan wata biyu yau motoci ga su nan ba inda suke wusawa suna nan a tsaye yan dako sun shiga wani hali gwamnati ma da kanta kudaden da ke shigo ta ke shigowa kudaden nan sun yi karamci shinkafa a nan kwace na yanzu ta yi arha cin da abin da ka sani ne in aka ce ba mai saya to dole kasuwa ya kasa farashi ya kasa alhaji kun yi magana cewa wannan matsala ta jawo in ce ci baya ko taɓarɓarewar tattalin arziki za a iya cewa ku da kanku da ke mu'amala da 'yan kasuwar najeriya a yau kuna gani ko in ce akwai shaida da ke tabbatar da cewa musamman su 'yan kasuwar sun ja baya kuma wannan al'amari ya kawo su a koma baya hakika ya kawo ci baya sosai saboda 'yan kasuwan najeriya da ka sani ne dan jarida 'yan kasuwan najeriya da nan kwatana da togo da niger tattalin arzikin najeriya ya zama kusan ruwan dare gama duniya 'yan suke shigowa su zo su kayan nan su shiga da shi ta hanyar da suka ga dama ta niger ta nan kwatana suke shigowa da shi su ma da kansu shi ke sawa a can cikin najeriyar kayayyaki eh, talaka ke samun sayan kayan nan da ɗan sauƙi to tunda aka ɗauki wannan matakin yanzu 'yan najeriya sun daina shigowa sayan kayan nan ya kawo in ma ka saya ka zo bodan nan shiga da shi ba ƙaramin aiki ba ne to ya sa don gaba ɗaya sun ɗauke kafa to amma alhaji akwai wani batu shine da muka hira da wasu 'yan kasuwa a jihar lagos da ke tarayyar najeriya musamman ma a yanke iddo inda ake sauke wannan shinkafa sun bayyana cewa a da suna kaiwa da su da kwastam suna magana ana masu awon shinkafa da suna shiga da ita duk da tsada da ake cewa awo da yi suna biya to yanzu gaba ɗaya babu awon ma an hana shigowa da ita ya kuke kallon wannan mataki to gaskiya alhaji eh, ba karamin illa bane ne wannan matakin ya wa 'yan najeriya kuma da makautar najeriya gaba ɗaya to lallai muna yi tunda a lokacin da aka ba da dama a yawon nan muna baiwa su da ke wakilcin tsakanin kwastam da mu 'yan kasuwa ana ce musu 'yan kiliyar su muke baiwa suna auna mana muna da shaida suna suna eh, faɗa mana eh, suna faɗa mana duk buhu ɗaya ga abin da za mu biya kuma muna biya ana shigowa da shinkafar kasashen waje najeriya na a wani mataki da zai taimakawa wajen bunƙasa noman shinkafa a najeriya da ma samar da ita yadda ya kamata to amma wani abin lura shine ta yadda manyan shaguna da ake sayar da shinkafar a birane kamar su lagos a yankin edo da kano da wuya a samu wannan shinkafa shif usman almu wani ɗan kasuwa a jihar ta lagos yana mai cewa Ko siyo oúnjẹ rárá gbogbo ọrọ̀ ajé gbogbo ẹ̀ ló dàrú pátápátá kò sí kò sí mú wá kò sí mú kúrò babu ci maka. harkokin kasuwanci sun taɓarɓare fatanmu shine gwamnatin ta dube mu da idan rahama wani abin tausayi shine ta yadda muka wayi gari yau shinkafa da ake samu a farashi mai sauƙi. komi ya tsaya cik matasa da suke samun bakin gwargwado a wurarenmu na cikin wani mawuyacin hali gwamnati ta taimaka domin ta sake farfado da wannan reshe jami'an yaƙi da faskwabri na matsawa al'umma muna fatan gwamnatin za ta yi wani abu a kai kò sí ráìsì ráìsì wọn jẹ́ gbogbo àwọn kọ́sọ̀mù jẹ́ ráìsì jáde rárá. jama'a duka-duka da wanda muka kawo karshen wannan shirin sai kuma a tarbe mu a nan gaba inda za mu shi ko a ina aka kwana da shugaban 'yan acaɓa da suka samu kansu cikin wani mawuyacin hali dangane da batun hana shigowa da shinkafa ta kasashen waje zuwa najeriya kai har ma da halin da ake ciki a jihar kano a najeriya a madadin waɗanda suka taimaka da ma waɗanda kwaji muryoyinsu daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa international rfi hausa ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa mu huta lafiya. An dubi tsakanin ɗan adam gano. Tsakanin ɗan adam. ka tsakanin ɗan adam.